بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام barkan mu da haɗuwa a waɗannan darussa masu albarka darussan da muke bayani a da sheikh abubakar jabir al ya wallafa a wannan rana ta goma sha hudu ga watan februari na shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da hudu wanda ya daidai da ranar sha biyu ga watan na shekara ta ranar sha biyu ga watan rajab shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku insha Allah Allah ya bamu da a wannan darasi wanda shi ne darasi na hamsin da biyar eh, a wannan masallaci da ke tafi da road wanda zariya ta harkar tunan Najeriya. Ah, mun tsaya daidai adabin kafar ne ko? yanzu za mu kai shi na shafi na da biyar ɗari da biyar lamba na sha uku adadi na sha uku zama ladabi sha biyar kai ko? na sha uku ne zamu na sha uku shi ne zamu mun yi na sha biyu eh, mun yi na sha biyu zamu tashi na sha uku eh, amma ba mu na sha ɗaya ne ya a ba ta na goma muka za mu tashi na sha ɗaya na goma muka yi mu tashi na sha ɗaya shi ne daidai da je mara na sha ɗaya الحادي عشر أن يدعو الله تعالى في سفره ويسأل من خير الدنيا والآخرة إذ الدعاء في السفر مستجاب لقول الرسول صلى الله عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده نعم abin sha ɗaya da kuma jawo satin da ya wuce mun yi magana a kan kidnappers shi ne a na a wannan addu'a ta Allah mai na lokacin tsaro fi hori wani ta mai shirori so na goma sha ɗaya shi ne mutum ya yi ƙoƙari wajen yin addu'a a lokacin da yake tafiya ya roƙi Allah alkhairin duniya da na lahira izin du'a a fiskafar mustajabu saboda daga cikin wuraren da ake amsa addu'a akwai tafiya mutum ya tafiya ni addu'a fana amsa wannan din shi ya kawo rasul kan saboda fana nan sassaran salatu da awatin mustajabatun la shakka addu'o'i guda uku ana amsa su babu shakka a ciki na ɗaya yace da'awatul mazlum akwai addu'a wanda aka zalunta na biyu kuma ne da'awatul musafir addu'ar wanda yayi tafiya wa da'awatul waridi ala walidi shi kuma addu'ar uba ga ɗan so shi sai mutum yana tafiya yana da kyau yi addu'a ya kuma yi wasu ma na'am mujimar ta sha biyu sani ashar idan nazala manzilan qala أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وإذا أقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله إني أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يجب عليك وأعوذ, وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن حية وعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد malami ji ta in mutum ya tsoka wani wani to yana da kyau ya karanta wannan addu'a a ubi bi kalimatin layi ta amma ta yi shari ma halaka eh, in mutum ya karanta wannan zai samu tsari mutum ce ina neman tsari da kalmomin Allah cikakkumin shari ma halaka daga sharar abin da ya halitta wato wannan addu'a gaskiya akwai bukata yawan maimaita ta yanzu da mu musamman yanzu a nan waje jan sharar abin da Allah ya halitta suna da yawa yanzu yi wani wa'azi shekaran jiya wani yake ba da labari ya ce a kebbi state haka aka je aka kewaye wani gari a satin nan ya wuce duk wanda ya fito aka kashe shi waɗanda kuma ba su fito ba aka ji aka kashe su waɗanda suka kashe jiya su kuma aka watsa musu fetur aka samun su ana wani irin rashin imani na ciki a kirbi kuma wanda irin rashin imani na ciki mata su kuma waɗanda suke da jarirai aka dinga ɗiban jarirai ana watsa su cikin gona masu wata biyu masu wata uku su kuma matan aka tafi da su ana neman kudin fansa malam wannan irin waɗannan mutanen ba garar shiɗan da su ba wallah garar shiɗan garar shiɗan wallahi saboda shiɗan ba zai haka ba wallahi malam shi sa malam idan wasu ayoyin akwai ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wani lokaci sai idan wani abin ya faru sannan za ma su gane ma'anarsu yanzu wasu sun su dinga mamaki da Allah ya ce wa ka zani ka ji an na da kulle na biyun shayatsinar jinni wal insi ta mamaki yanzu dan Allah shi dan biya haka ai ai ya wannan dabba ma ba za ta yi haka ba mana an wuce yanzu ka ga haka jibiya ma da aka shiga suka kashe mutane suka yi kisa a suka shigo suka kashe har dpo da suka je za su kare shi ma dpo aka kashe shi mutumin ranar ne hala wani irin tunani ne wannan yanzu misali a lausar salam da ke maka duk wanda ya raba ɗa da mahaifiyarsa Allah zai raba tsakaninsa da masoyansa rana kiyama haka hadisin yake ko to amma kan yanzu yaro wanda yake shan nono ka ɗauke shi ka jefa shi a gona ka tafi da babar shi kuma ma jefar da shi ka ita kuma ka tafi da ita kana neman kuɗin fansa dan Allah malam wannan addu'a baka da buƙatar ka yi ta wannan ba gara a ce Allah bai halicce shi ba ai wannan shi asalin sharri wallahi malam muna cikin musibu malam da yawa wallahi wallahi ya mara shi sa irin waɗanda za ka ga ce mutum ta yi wa shi ba a yi shi to wani mutane da suke da irin wannan cikin ya kuma ne wallahi ya mara yanzu na ce maka akwai wani mutum da nake tuna shi har yanzu idan na tashi hankali na yana tashi sosai a ah, samba 2020 haka yake ni lacca zamfara kusau da na je kusau a masaukin da na sauka ina da wani limamin izala a magani shi ne limamin izala na magani su har bayan mun da cikin januwari cikin februari yana yawan kira na ce kira ne mu gaita idan allah bai rubuta mun na taɓa kiran shi ba ne abin da ya burge ni kuma da shi shine yadda yake dattijo da iya kwamfuta ba amma la idan ka ga wani sharhi da yi wa a ya yi kusa girma wannan littafin da larabci kuma to muka haɗu da shi to wala malam kawai sai na ga profesor mansur yana ya yi rubutu kawai ce sun yi jana'izar imam zakariya imamin izala na masu ne ta mamaki kamar shi kamar ba shi ba to akwai mutumin da ita mai masaukin namu ce na buga masa sai ce masa a aikin ya mai ta abin da ya faru a shi shi ne ya fito gona sai yan ta'adda suka ce ma aikin mana noma sai ce ma shi ba zai gina noma ba suka harbe shi da bindiga ba ta kama shi ba ala da ne ba sai shekara wajen sittin haka sittin da biyar kawai suka kwantar da shi a ƙasa aka samu wani yadin gari da mashin da ta shi. Hmm. haske da ya samu intanet bleeding a kwakwalwa a kashe usman dan fodiyo shi ne cikin hospital da hmm. ya mutu a shi ne sai ya zama allah ya ɗauki rashin juma'a da hmm. sai a kai shi majalisar da ta wasu na profesor wasu ka sai ba bukari a kamar jana'iza in Allah waɗannan ba sa cikin matsuwa ba gara ji ba gara ce ji ne da kai a gida eh wallahi na gaya maka wallahi ma ai gara yi wannan wallahi gara a ce kana da kannuka biyu uku biyar a gidanka da a ce kana da irin waɗannan mutanen kuna makotaka da su yanzu misali malam akwai ƙauyukan da suka kafa yanzu a wannan a jihar sokoto duk wata za su dinga hada musu miliyan arba'in da biyar kudin haraji suna so su zauna lafiya saboda aka yanzu aka ce mai aikin gwamnati dubu goma zai dinga bayarwa wanda yake dan kasuwa dubu wanda yake aikin gwamnati dubu ashirin wanda yake dan kasuwa dubu goma wanda kuma ba aikin komai dubu biyar haɗin wannan irin rayuwa muke waɗannan wannan mutanen ba garin tafi da su ba to wallahi mutum yana da kyau yanzu ya zama cewa yana yi irin waɗannan akaɗin yana roƙon Allah subhanahu wata ala saboda sharrin mutane yanzu ɗaya daga cikin professors ɗin da muke tare da su yau ɗin nan ɗan shi kawai daga fitowa sayan zare a nan fido wada wala aka gidi na bikin sa aka tafi da shi fage sai ɗazin nan ya gudu fage fa ta kano aka je aka ajiye su to shine yaron da ya faki da su da wani suka gudu haƙi hala wani irin rayuwa muke yanzu akwai wannan wani limamin ministry of hope na abuja yana tare da shi shi ma ya shi haka aka raka ta watan da ya wuce wallahi malam ba an kara ba an je gwagwara da sai aka same ta an ma yadda da yarinyar miliyan ɗaya ga wata masu za ta fi da su a nan baya akan wata irin rayuwa ne so ala kulli hal ya kamata mutum ya yawaita wani addu'a a bi kalimatin la tama ta mace ma makala, ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku in sharri ma ka daga shirin abin da Allah ya halitta malam yake cewa idan kuma dare magana za ka yi kenan malam kamar da ina mana yin da safi haka ko mu da yamma don samun kariya ban yana da kyau kawai kowane lokaci ne yawa eh dama akwai hadisin da ya zo yadda malam ya kana ba eh. in mutum ya tsaka wani ya karanta eh. amma shi ne yake musulun kawai yana da ya kawo ta ne cikin askar ɗin eh. yamma ko tsawai amma yadda ya zo a hadisi shi ne in mutum ya tsaka a wani wani shi gaskiya ba san hutu shi ne kafa da ita ba Allah ya masa rama na cewa iya askar ne na yamma gaskiya yana da kyau mutum ya yawaita wannan addu'a ga mutum yanzu yana jin haushin kamar ta hanyar da zai yi rasa dare ya yi sai mutum ya ce ya arzu rabbi wa rafiqillah mutum idan dare ya yi sai ya karanta wannan addu'a gaskiya ba sun inganci wannan karar ba karanta wannan addu'a na dai abin da ya fi inganci ya fi shahara shine waccan a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa

ذللت السماوات بالعزة والجبروت idan mutum yana zaune shi shi kaɗai ya ji tsoron cewa da shi ma ana so ya karanta wannan hadiyar su ba yana malikul kudus mala'ika to rojin latin samawa su ne da alan ne kawo wanda ya ta gaskiya Allah masu sani jimala. الرابع عشر إذا نام أول الليل فرشا ذراعه إن أعرض وإن أعرض أي نام آخر الليل نصب ذراعه وجعل رأسه في كفه حتى لا يستثقل نومه, نومه وتفوته صلاة الصبح في وقتها نعم فأنا سعيد وانا الذي دين كما نفنشها in mutum من yi in farkon dare ne ta yi tsarashe a sai ya shimfiɗa zira'in sa ya kwanta amma idan zai yi bacci ne a ƙarshen dare to shi kuma abin da ya fi shi ne sai yi haka yawa ma'ana ya kishin gida ne haka yawa shi ne ma'anar a? zira'a yawa na malam yake cewa shi fa'idar misali yin bacci a kishin gida yawa shi ne ka yi haka ba galibi shi da ƙyar ne kai bacci dogo to shi yasa malai ka kawo a matsayin idan mutum ya yi barci dare dogo to sai ya an ya yi bacci a ƙarshen dare to sai ya yi kishin gida idan kuma a farkon dare ne sai ya kwanta su ya karama الخامس ashar إذا أشرف على مدينة قال اللهم اجعل لنا بها قرارا وارزقنا فيها رزقا حلالا اللهم إني أسألك من خير هذه المدينة وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك malam yake cewa idan ashraf ala madinatin idan ya zamanto cewa ya ya zo tab shiga wani birni to sai ce Allahumma ja'alna haka qaharan ya Allah ka tabbatar da mu a cikin wannan gari warzuqna fiha rizqan halalan ya Allah ka azurta ma arziki na halal Allahumma ina as'aluka min khairi hadhihi al-madina wa khairi ma fiha ya Allah ina roƙonka alkhairin da yake cikin wannan birnin da kuma alkhairan da yake cikinka ina kuma neman tsani da sharrin wannan birnin da kuma sharrin da yake cikinta alaisa na sosai mai kamfana haka السادس عشر أن يعجل الأوبة والرجوع إلى أهله وبلاده إذا, إذا هو قضى حاجته من سفره لقوله عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه يمنع, يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم نحمته حاجته من سفره falyu'ajjil ila ahlihi falyu'ajjil ila ahlihi malam yace an yu'ajjil al-awba wa rujua ila ahlihi in mutum ya gama bukatarsa to yi gaggawa ya yi maza maza ya dawo wajen iyalansa saboda fara annabi sallallahu alaihi wa sallam asafar qit'atu min al'azab tafiya wani ɓangare ne na azaba da yasa ya zama bangare na azaba ya ce yamna wa ahadukum ta'amahu wa sharabahu wa nawmahu yana hana ɗaya daga cikin ku a cin abinci yana hana ɗaya daga cikin ku abin sha yana hana kuma ɗaya daga cikin ku yin barci. duk jin daɗin da kake da shi ne zai tafiya aka sami yadda kake so da yi su da yi aƙalla ko da rama duk abincin da kake so kamar yadda masu kuɗi da yawa suke samu to akalla ba za ka iya tafiya da duka yanka haka ne ko sarkin gida yalla yin tafiya yana so ya ganka kana zariya <laughs> kana zariya to kaga akalla shi kanshi wannan yana nuna maka cewa a tafiya ba a samun komai da bisa ɗari eh, to shi ne yana daga cikin dalilan da ya sa aka yi tafiya ake rage wa mutum wasu matsalolin abubuwa ya halatta mutum ya ba azumi ya halatta ya haɗa salloli ya halatta salloli masu raka hudu ya yi su raka a duka wannan saboda tafiya wani bangare ne na azaba shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya wa mutane السابع عشر إذا قفل راجعا كبر ثلاثا وقال آهبون تائبون عابدون لربنا حامدون ويكرر ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم ذلك in mutum ya dawo sai ya ce ya karanta wannan hatu ayyuna sa'iduna abiduna da rabbina hamiduna addu'a ce ta wanda ya dawo daga tafiya malam ya ce wani kai da mazalik ya maimaita wannan ya fi ilmi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam الثامن عشر ألا يطرق أهله ليلا وأن يبعث إليهم من يبشرهم حتى لا يفاجئهم بمقدم بمقدمه عليهم فقد كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم kusan wannan hukuncin gaskiya hukunci ne za a iya cewa tsoho saboda yanzu tun da akwai waya kusan zai iya magance shi a ba a so mutum ya dawo tafiya da daddare saboda ana so ka zo ka samu iyalin a yanayi mai kyau kama ga yanzu alhamdulillah tun da waya tun san da za ka taso ma za ka iya kira idan ka kusa isowa za ka iya kira haka haka haka haka za ka kira ta yadda zai zama cewa an san da zuwanka to gaskiya hukuncin bai zama wanda zai ɗabbaƙo a duka zamana ba saboda dama hukunce hukunce shari'a iri biyu ne akwai hukunce hukunce waɗanda shari'a ta ala'anta su da zamani ko kuma al'ada to su waɗannan hukunce hukunce suna iya canzawa akwai kuma hukunce hukunce waɗanda suke fita waɗanda suke koyaushe suna nan to su ba sa canzawa kamar yanzu misali idan ka kalla ba wani lokaci da zai zo a ce sallar azahar ta koma kawo ko da mutanen sun zama malalata yana na a shekara yana na a a hudu tsawon zamuna su wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda ba sa canzawa yana daga cikin abubuwan da doronsi suna na a yadda ciki ah, malin ya ce mutum ya aika wa iyalansa wanda zai musu bishara cewa ga shi a wannan hukuncin shi ma a da kenan amma yanzu <laughs> yanzu idan ka ɗauki waya ma tukwa shi kenan a ce ka samu dan aiki ya je ba sai <laughs> <laughs> yanzu ka shi da kansa zai yi saboda wannan littafin tsohon littafi lokacin da ya zo duka ba waya sannan aka yi saboda na san wannan littafin ina jin na yi farko kuma malamin da ya koyar da mu shara'in da hudu islamic criminal law to yana yawan yabo abubuwa da ake to kaga ko farkon 1999 lokacin cmtn da ba su fito ba kaga an samu ci gaba gaskiya ya ka yanzu ta sai ka aika wani dan aiki ba kawai ya halatta ka التاسع عشر ألا تسافر ألا تسافر المرأة سفر يوم وليلة إلا مع ذي محرم لها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم إلا مع ذي محرم عليها نعم malam yake cewa kada ya zamanto cewa idan mace ce ta yi tafiya tafiyar da ta kai ta yini da kuma rana ta yini da kuma dare ba sai da maharami saboda nan sassan yana cewa baya halatta ga matar da ke imani da Allah da ranar lahira ta yi tafiya ta tsawon yini da kwana fasiti tare da muharram wato wannan bayanin ba kowace shi za ka fahimce shi ba sai idan yanayi ya faru wato Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tana da rauni tana da rauni su wanda yake kawa yaudararta ba ta yin wahala ba ta yin wahala wannan yana daga cikin dalilan da ya sa aka shar'anta maharami a tafiya saboda mata suna da rauni eh, yanzu ya san wasu daga cikin kunan suna jin irin tona asirin da yake faruwa tsakanin yancin muna ta gani a ce su hana yawwa kunga duk yana daga cikin abubuwan da suke nuna ma fa'idar aiki da shari'a kaga waɗannan 'yan ɗin iyayensu ne suka fice su suka ba su iya su suke harkar su ya zama kuma sun lallace yanzu kaga za ka ga suna tattauna a fili wanda su ɗin asali suna cewa tarbiyya suke koyawa suna ganin cewa su ne suke ladabtar da mutane su ne suke sanar da su to amma ga abubuwa marasa kyau da ake faɗa a kansu wanda wani ya fito ya ce ma duk wacce za ta fi sai an zina ita kuma duk matan da suka shahara haka ne to kaga wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka mahimmancin wannan hadisi kuma in kai nazari ne kyau za ka ga ya yi kama da mutum waje ƙarshe za ka ga duk yawancin waɗanda suka shahara a cikin tun ma na da, can tsarin suna nan a talakawansu amma yanzu an kawo wata a facebook a cikin masu fim an yi sunan jikarta karkan miliyan sha ɗaya to kuma duka sun tabbatar da cewa an yi fim ɗin abin da ake samu a wuce dubu goma dubu ashirin dubu arba'in dubu hamsin to a ina mutum da dubu hamsin zai iya siyan sarkar miliyan sha ɗaya wannan fasakar da ya sa ba magana kayan da ya sa ba magana takalmin da ya sa duka waɗannan ba a magana saboda haka kaga wannan yake nuna maka tasirin shari'a da kuma irin yadda shari'a take haka kuma za ka ga hatta irin matan da suke zuwa saudiya ko kuma wasu ƙasashe suna zaman kansu kuma za ga duka suna fadawa cikin irin waɗannan baɗala to wannan duk yana daga cikin abin da zai nuna maka girman shari'a da kuma yadda ta kara inda a ce mata za su yi nazari mai kyau to za ka gane cewa addinin musulunci girmama su yayi addinin musulunci mutunta su yayi saboda za ka ga duk abin da yake da daraja yake da kima to ana lullube shi abin da ba shi da kima shi ne ake shi watan gaririya amma duk abin da yake da daraja yake da kima rufe shi ake shi ka gama ce addinin musulunci ya tsara mata rayuwarta farkon rayuwarta tana ƙarƙashin kulawar babanta idan kuma ta girma za ta yawai tana ƙarƙashin kulawar mijinta in allah ya sa mijinta yara za ta mutuwa dama yawanci maza sun fi mata saurin mutuwa ga da yawa inda za a yi sabe a nan za ga wasu mahaifiyar tana na mai ya daɗe da rasuwa sarkin gida haka ne ko hmm? da yawa za ka gani za ka ga da yawa idan ka samu mutane za a ga mahaifiyarsu ko da tana nan da rai ko da ma kuma ta mutu to za a ga cewa mai gidan ne ya riga mutuwa to galibi gaskiya maza suna riga mata mutuwa idan haka shi ne dalilin da yake nuna mana cewa a yadda allah subhanahu wa ta'ala ya tsara rayuwar yan adam wani abu ne wanda yake daban mamaki don haka dai akwai hikima mai girma da farko yanzu ko da wani ɓarawo ne ya zo ko kuma wani mutum a ga ba ta da ƙarfin da za ta iya kare shi addinin musulunci ce ya sanya cewa duk inda mace za ta tafi sai ta tafi da maharai to yadda za ka san mutanen musu kuma sun iya a shekantaka yanzu idan aka tashi za a tafi saudiya maimakon a sa maharami sai a samu jinkita eh sai zamanto matar ma kwata-kwata wanda ma za a haɗa su ma bata ma san shi ba ba su da alaƙa da juna waɗannan ladubba da malam ya faɗa waɗanda yawansu ya kai da goma sha tara dukkansu suna daga cikin abubuwan da suke nuna mana girman addinin musulunci suna daga cikin kuma abubuwan da suke nuna mana irin yadda addinin musulunci ya kula da rayuwar bayi ta kowanne ɓangare kaga abu na farko mutum zai yi so abu wannan sauƙi ne da allah ya ba mutum mutum ya halatta a gari shi ya shafa a kan kufinsa ko kuma safai shi wanda wannan kufin da mutum zai shafa a kansa an sha'anta masa ne domin saboda kai ya wahala wajen cirewa sannan mutum ya halatta ya ke an yana halatta tafiya in ya rasa hawa sannan ya halatta ga mutumin da ya yi tafiya ya zama cewa ya bar azumi ya halatta ga mutumin da ya yi tafiya ya zama cewa ya yi nafula a kan dabbar shi ya halatta ga mutumin da ya yi tafiya ya jinkirta a zahar da la'asar ya yi su a lokacin la'asar ya halatta ya jawo ishayi a lokacin magarba sannan daga cikin ladubban da malam ya faɗa shi ne in mutum zai yi tafiya tun da rayuwar ba ta da tabbas to mutum ya mai da duk abin da ya zalunci mutane ko kuma idan akwai wasu ajiyoyi da aka bashi to mutum ya iya baki kokarin sa ga cewa ya bada waɗannan ajiyoyin yawwa na ko bashi ko da ba za ka iya biyan bashi ba shi shi ya bai zama dole ka ba da shi ba sai ka rubuta sai ka rubuta mm. mutum ya yi wa iyalansa ban kwana sannan kaga cikin girman musulunci da mahimmancin musulunci aka ce ka tafi kai kadai saboda yanzu idan ciwo ya zo maka ko wani abu ya za ka yi mm. ka fita a cikin jama'a mutum ko mutum sannan kuma yana daga ciki shine in mutum zai yi tafiya ba shi shi kadai ba a kan shugaba kaga wannan ma yana nuna mana irin hari da yake a musulunci yana nuna mana irin yadda musulunci baya tafiya kara saboda idan ya zamanto aka tafi kara zube to zai zamanto rayuwar ba ta kamata ba ah, ana so mutum ya yi salatu istikhara zai yi tafiya kawai ta yi tafiya ba an kai ba in mutum zai bar gida ya ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah an so mutum ya fita ranar alhamis ana so mutum ya yi addu'a in zai yi tafiya saboda abin hawan da muke a tafiya a kansa in ban da horewa Allah zan iya juya shi raƙumi ne doki ne mota ne duka dai waɗannan abubuwa za ga sun girma so muna bukata mu nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala wajen sarrafa su sannan malam ya kawo mana addu'a da mutum zai in ya sauka a wurin kalimatin lahi ta mata mai shari makala sannan in ya hangi garin da zai je ita ma akwai addu'a da zai yi sannan kuma malam ya yi mana bayanin addu'a da mutum zai iya koma gida da kuma ladduka na girmama iyali kar mutum ya zama cewa ya isa ya rike Allah ne mafi sani waɗannan duka suna daga cikin abubuwan da suke nuna mana girman musulunci da kuma irin yadda addinin musulunci ya kula da rayuwar bayi kuma ba iya kalla da azumi waɗanda suka bauta Allah kawai ake yi ba hmm. a'a ana yin hatta abubuwa waɗanda za su iya rayuwa الفصل الثاني عشر في آداب المسلم يرى أن اللباس قد أمر الله المسلم يرى أن اللباس قد أمر الله تعالى به في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين نعم malam yake cewa wannan fasali na goma sha biyu yana bayani ne akan ladin sa kaya ya yi kamata mutum ya yi idan zai sa kaya su wannan fasali yana bayani akan ladin sa kaya ya ce yana da kyau ya da Allah ya sa kaya saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya bani adama ku zo ku inda ne masjid ya ku ƴaƴan adam ku saka tufafi yayin kowace sallah ko ku zo washrabu wala tusrif ku ci ku sha kada ku yi banna wasu malaman suna cewa gaba ɗin listanci yana cikin wannan aya ko ku kulu washrabu wala tusrif ku ci ku sha wala tusrifu kada ku yi banna kaga in baka ci ba in baka sha ba za ka iya mutuwa da ka shi yasa yajin aikin cin abinci yana daga cikin abubuwa waɗanda suke haramun yanzu mutum ya zama ya samu wata mushkila sai ya yajin cin abinci sai mutum ya haka ya yi haram ya wajaba bai zamanto cewa mutum ya ci gwargwadon abin da zai tabbatar da rayuwar shi yadda Allah yake wa maimaita wannan a cikin alkur'ani ya ayu rusulu kulo kulomin tsayi ba ya ayu alladhina amanu kulo min tayyibati ma ku su dole mutum a matsayin shi na dan adam ya ce sha saboda rayuwarsa ba za ta iya tabbatuwa ba sai idan mutum ya ci kuma ya sha ah, Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani za ka ga hatta abincin ma yana cewa a ci kyau saboda abinci mai kyau shine zai tabbatar da rayuwar mutum Allah madaukakin sarki bayan ya yi umarni da a ci a sha sai kuma ya yi umarni da cewa kada a yi ɓanna mana in za ka ci ka sha ka sa sira kada ka wuce kuna da yi ya kamata ya zama tsakanin a suratul ah, al-furqan Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta mu'mini da tafiya tsakanin wallahi ne idan an fuku lam yusrifu wa lam yaqtulu wa kana bayna dhalika qawama idan za su ciyar to ba ta ɓanna ba ta tsoro wa kana bai da zalika kawama tsakiya ciki ɗaya su kaga wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana irin yadda musulunci ke tsara rayuwa yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana irin yadda a ah, ba a so ka zama almubazir ta a wasu za su dafa abinci sama da yadda za su za su ci Allah maɗaukakin sarki a sofin Isra'ila na cewa ilmin mubazzirina kanu na shayatin masu almubazzaranci yan uwan shi a ne muna ah, tattaunawa da wani mutum wanda ya kakafa ayyuka na alkhairi irin taimakawa marayu da sauransu sai ke cewa a cikin masu kuɗi da ya sani ya san wanda inda kawai abincin da yake ci kawai zai ɗan rage wani abu kaɗan ya ce ɗauki marayu ashirin tunda wani misali za a ga ya ware miliyan goma miliyan ashirin an tafi dubai ko wani waje an je an kaso shi to yanzu wannan miliyan ashirin ɗin maraya nawa za ta iya ɗauka za a ga wani agogon hannu shi zai sa agogon hannu na miliyan biyu na miliyan to inda a ce zai sa agogon hannu na miliyan ɗaya ragowar miliyan biyu ne ya ya kake kai Allah subhanahu wata'ala a nan ayar ya nuna cewa baya san zaranci yanzu ka ga mutum yana da motocin hawa guda ashirin to zai hau kaga inda zai mallaki guda biyu ko guda uku ko guda uku rago kuma ya siyar ne wa mutane amfani da ita ka ga cewa an amfana kuma an amfana don haka almubazzaranci da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana abin da ake nufi da shi shine duk lokacin da ya zamanto cewa ka yi abu sama da bukatarka ka sayi kaya sama da bukatarka ka sayi motoci sama da bukatarka ka sayi littattafai sama da bukatarka wato malam yanayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yanzu yana da tsananin amfani mutum ya iya bakin ƙoƙarinsa wajen ya ga cewa ya rage wani abu cikin hidimomin ne da kullum ya taimaka mutane ko yayi kuma kar mutum ya raina abin da zai bayar duk abin da mutum ya bayar ko yayi yi sai ya yi amfani wani yake cewa wata mace ta <clears throat> masa waya akan tana neman cewa mijinta ya kai ta haka har dai ya kai lokacin da dai ya ga mijin nan nata ba zai kai ta ba sai ce ta je asibiti ta shiga damuwa ba ta da kuɗi bayan ta zai sai ce ta je asibiti a rubuta sai ta mai magana ya ga ko zai iya taimaka mata da wani abu ko da ta je asibitin sai ta turo mai da zai ɗan gaba ɗaya gabe wuce dubu ya ce da ya tura mata dubu ukun nan yadda ta dinga masa addu'a ta dinga masa addu'a ya ka aljanna ne ya ɗauka ya bata saboda haka inda kowa a cikinmu zai dinga duba abin da zai zai ba da gudunmawa babban matsala da take damun mu shine da yawa idan aka yi magana ba da taimako farkon abin da yake zuwa mana shine masu kuɗi kuma alhalin kowa daga cikinmu yana da damar da zai iya ba da wani abu da kafin da yanzu da yawa a cikinmu nan akwai waɗanda za su iya duniya ya ba wani maraya ko dubu biyu ya taimaka wani mara ba dole sai ka kai matsayin da zaka ba da taimakon dubu ɗari dubu ɗari biyu ba ko da ne Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dama to kai iya wannan ba Allah ya ce wala tusrifu kada ku yi banna sai ya ce innahu la yuhibbul musrifin Allah baya tsama masu banna to kaga ba iya hana bannar ba ya ce ma baya son masu banna so yana daga cikin tarbiyya wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya dora ma a kai shine idan mutum zai ciyar kada ya ciyar da abin da yake da shi duka kada kuma ya zama marubuci Allah ya ce a suratul Isra wala tujal yadaka maghlulatan ila uruqika wala tabsuha kullal basti malumun masu kada ya zamanto cewa ka yi kyauta da duka kudinka sai mutane su guje ka idan kudin ya ƙare kada kuma ka zama marwaci sai mutane su zargi ka wani ya nuna mun wani falo ya ce nan falon babanmu ne kafin ya kuɗin shi tsakani saboda lokacin yana da kuɗi mutane suna zuwa shashayi so da kuɗin suka yi ƙasa kuma ya suka daina zuwa to shi yasa ya ce falon babanmu ne a lokacin yana da kuɗi Allah ya ba mu dacewa ina ga abin da ya rage za mu ɗan a musu tambayoyi saboda na gara na ya cewa akwai tambayoyi muka da mutane. Na'am. dangantaka da wannan karatu da malam misali mace ba ya halatta tafiya ba sai da maharin yawanci yanzu kamar yadda kasan take karanci samu miji yakan yi kokari ya je aikin haji ta irin karkashin hukumar alhaji haka sannan shi kan ya dan samu kuma sai ya biya wa matar cewa za ta je ta yi aikin haji to kuma bayan iya samun yadda zai hada ya fi su gaba ɗaya ba shin wannan yanzu irin wannan haji da aka mutu ya fata su zo wanda hukuma ce ke ɗaukan nauyi da irin waɗannan abubuwa da za a yi shi akwai shi kuma ya za mu danganta abin da ita wannan ma'arar da ma'arar da dama kakan su a fitowar malikiya ila sun duba wannan maslaha su a wajen su rufka ma'amuna yawwa su sharaɗin haƙƙin haƙƙi da mace bayan na namiji shine a samu rufka ma'amuna ma'azin a samu amintacciyar tawaga shine ma na rufka ma'amuna sai na bi akwai yawanci misali kamar misali fara na da a gida zai kullum abincin shi da za a yi misali da yamma akwai wasu wanda ya san cewa mun bukata ne sai ya kai abinci fiye da na gidan da kullum za su ci a nan gidan na shi wannan ba za mu sa shi a cikin abin nan kenan kamar misali abincin da zai ishi mutum cikin gidansa sai yana karawa akan haka ne to amma kara wanda yake yi sakamakon ina da wasu kila ko makwabta ko mabukata wanda za su ci a ƙarshen wani yana ga wannan shi kuma za mu kira shi a ne shi alhamdulillah sannan na ga wani na uku malam ciko shine wani professor da na hada wani kungiya haka da shi ko in ce kwamiti tun biyar ne ko shida kai amma wani irin kokarin da yake shi kuma duk ya ce kamar yadda ka ce malam kar mu dauka sai mai kuɗi shi zai wani abu dan abin da za a hada din nan wani zai bada dubu goma a wata wani zai bada biyar wani zai bada abin nan da waɗanda ma zai iya ka je asibiti malam za a ga magani kaɗan wanda ga wanda lafiya a kwance ya kasa biya to wannan aka biya in ka ji daɗin da suke ji za ka ga kamar an sauke masu wata a wannan lokaci ina ga wannan kamar irin wannan shi ai wannan ma yana da muhimmanci ma a yana da matuƙar muhimmanci wannan eh hanyar da za a iya taimakawa mutane sai buƙatar ya zama hanyar ne tambayar kuma na karanta wannan addu'a da sai na ito eh, ita dai wannan addu'a kada da gida ce a an kuma a kwanin da aka yanzu ba da ya kawo ya wuce kalimar lafi ta mata ya shari makala ita kuma idan ka isa inda za ka yi ka karanta a wuce kalimar lafi ta shari makala

insha Allah mutum zai iya yi amma dai sallar ce mu amfani da bacci sallar juma'a ba da bacci ga mutum ya tsaya hada abin shi kawai a zahar la'asar ne ta shi ke na sai wani tambaya babu kuma sai da tambaya

mana wani hadisi da aka da cewa mana yana tsanani eh, wannan nuri guda uku da suke kana kana na karɓar su a hijabi da guda idan mutum shiga jama'a da ita ma ita shi ma ta shi da mutum bai da eh, ya dawo mahaifi mahimmanci sai mutum bai da mahaifi mahaifi ya cika masa sai a yi masa addu'a insha Allah ya ba mu ina ba wani mai tambaya ko Allah subhanahu wata ala ya ba mu dace ya Allah waɗannan fitintunu da masifu da bala'o'i waɗanda muka shiga ciki Allah mun tuba ka kama na ɗauki a kansu ya Allah waɗanda suke nufin mu da shari Allah kawo mana ƙarshen ya Allah duk waɗanda suke da hannu a wannan rashin zaman lafiya da muke ciki a ƙasarmu Allah ka mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسترتها يا ذا الجلال والإكرام يا الله كبام shugabanni na gai Allah ka ba mu shugabanni na gai ya Allah kada ka sanya mana wanda baya jin tsoronka kuma baya jin tausayin ya Allah ka sanya mu zama daga cikin bayin Allah na gari Allah ka sanya mu zama daga cikin bayin Allah na gari اللهم أهدنا فيمن هديت نعم. وتولنا فيمن توليت نعم. وبارك لنا فيما أعطيت نعم. وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم إنا نسألك من كل خير سألك من محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك من محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما بارك على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu